واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون كساني cewa ya مؤمني muminai a cikinku akwai manzon Allah a wahayi yana sauka a ku kiyayi yin karya sai wahayi ya sauka ya ba da labarin ƙaryarku Allah shi ne mafi sanin abin da zai amfane ku da zai biye muku cikin da yawa daga abin da kuke ba da shawara a kai da kun fada cikin wahalar da baya son ku fada ta sai dai Allah saboda falalarsa a gare ku ya saka muku son imani ya kawata shi a cikin zukatanku sai kuka yi imani kuma ya sanya muku ƙin kafirci da ƙin yi masa da'a da saba masa waɗanda suka siffantu da abin da aka faɗa tabbas su ne masu bin tafarkin shari'a da kuma daidai